Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyan akan bitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za iya ji mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalot da kuma niyya. A yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. ni ne baba ya yakubu makeri tare da ali mustapha sakkwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotannin namu ga kanun labarai to barkamu da asuba da farko amurka ta ce ta gaji da halin rasha don haka ta tsanke yarjejeniyar da suka kula kan siriya wasu masu nazari sun ce akwai matsala ɗaya da sai an magance ta za a iya gudanar da zaɓe a somaliya sannan duk shirin da ake an gama shi domin muhawarar da za a gwabza yau da marice tsakanin masu takarar mataimakan shugaban ƙasa a zaben amurka na bana to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji martani da ɗan takarar shugaban ƙasa na wata jam'iyyar adawa ta ƙasar nijar ya yi akan zarge da ake mishi cewa yana neman tada fitina a cikin ƙasar wannan maganar shirme ne tunda wanda yake cikin libya ya ga menene tashin hankali ba ya yi wa inda hankalin shi sosai yake ya tuno ya kawo wannan matsalar nijar a jihar bauchin Najeriya kuma wani sabon cece-kuce ne ya barke tsakanin gwamnan jihar da wakilan jihar da ke majalisar dokokin tarayya a Abuja. Akwai inda suka same ni suka buƙaci cewa ni a matsayina na gwamnan jihar bauchi zan saya musu gidaje a abuja zan kuma saya musu mota irin kiran jeep da wanda musu na ce musu ko da muna wanka cikin kuɗi to ko bayan wannan ma muna da shirin tsaka mai wuya da ali mustapha sagwaton zai kawo muku to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya to jama'a barkamu da wannan lokaci amurka ta ce ta gaji da halin rasha don haka ta tsinke yarjejeniyar da suka kulla game da kasar sham wato syria da amurka ta ba da hujjoji da dama da suka da wacce ke cewa hare halin da ake kaiwa kan yankunan da ke shaƙi da mutane na fararen hula a ƙasar da ke gabas ta tsakiya sun yawa da yake bayyana cewa wannan ba ƙuduri ne da aka ɗauka a cikin sauƙi ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john carby. ya ce ba abin da amurka ba ta yi ba ta ga cewa wannan yarjejeniya ta rayu kuma ta yi amfani amma a cewar shi rasha ko dai ta ki ta cika nata aiki ko kuma da gangan ta ki ta abin da ya kamata wanda ya shafi yarjejeniya din kakakin ya ce rasha ta kasa ko kuma ta ki ta matsa wa gwamnatin siriya lambar ta yi aiki da sharaɗin da ke kunshi a cikin yarjejeniyar wanda rasha ta aminta da su a maimakon haka rasha ta zaɓi ta yi amfani da ƙarfin soja kawai to rasha ta musanta wannan ikirarin na amurka inda jakadan ta a majalisar ɗinkin duniya vitali shurkin yake cewa in ba dan rasha ba fa da yanzu ko ina ba abin da kake gani in ka duba illa tutucin kungiyar mayakan isis ko ina cikin damascus babban birnin ƙasar ta syria yayin da ake fama da wargaje wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin amurka da rasha akan rikicin ƙasar syria ne sai kuma ga wata sabuwa ta auku jiya lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa bama-bamai da ke jikinsa a wajen wani shagalin ɗaurin aure da ake yi a arewa maso gabashin ƙasar inda nan take mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikata da bunanan raunuka cibiyar 'yan adawar siriya ta observatory ta ce mai yiwuwa ne yawan matattun ya karu saboda munin raunuka da mutane suka samu wannan al'amarin dai jiya litinin ne ya faru a garin hasake wanda ke hannun mayakan kurdawa ko da yake har yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan farmakin amma an san kungiyar isis ce ta jima tana kai hare-hare a wuraren da ke da kurdawa a cikin ƙasar. to muna baku labaran nan ne fa daga washington a sashen wasu na da amurka masu nazarin siyasa ƙasar somaliya sun ce za a ci gaba da fuskantar jinkirin soma gudanar da zaɓuɓɓukan da ake son a yi a wannan ƙasar muddin idan cibiyar shugabancin ƙasar mai membobi bakwai ba ta ɗauki mataki kan matsalolin da ake fuskanta ba a jiya ne hukumar zaɓe ta ƙasar take wannan jan kunnen cewa za a ci gaba da ɓata lokaci idan ba sauri aka yi aka warware maganar yankunan hiran da midin shabele ba yankuna biyu da ake jira a tabbatar da sai hancin su kafin a je ko ina game da maganar shirya zaɓukan nan za ka ga dama mata kaure tsakanin shugaban somaliya din da firayim ministan sa akan ma wurin da za a zaunar da sabuwar majalisar lardi ta wayannan yankunan da shugaban ke cewa ajiye ta a mogadishu babban birnin kasar kenan firayim minista kuma na son a barta can cikin yankin da abin ya shafa siyar abin shine cewa da shugaban kasar da kuma firayim ministan dukkansu 'yan takarar shugabancin kasar ne kuma suna cikin ita wannan cibiyar da ake jiran ta yanke shawara ko hukunci akan makomar waɗannan yankunan guda biyu waɗanda ake jira a kammala magana a kansu ministan tsaro na ƙasar turkiya ya ce sauran abu kaɗan ƙasarsa ta kammala wato haɗawa da girka wasu matakai na kariya wanda za su riƙa mata rigakafi na rokoki da isis za ta iya cillowa a biranenta da alkaryu ministan tsaron fikri isik ya ce wannan sabon shirin kariya tun cikin watanni wato goma sha takwas da suka gabata ne ake kokarin girka shi a cikin wannan mako kuma za a gwada shi a cikin shekaru guda da ta gabata turkiya ta sha fama da shan lugudan rokoki da mayakan isis ke arbo mata daga cikin siriya ɗaya daga cikin garuruwa da turkiya da ya sha jinjiki daga wannan rokokin shine birni na kilis wanda a hakan ne aka kashe mutane 21 cikinsa kuma an nakasa unguwanni da dama har abin da ya tilasta wa mazauna garin suka gudu suka bar wurin. To a yau talata da maricin Allah ya kai mu ne 'yan takarar mataimakan shugaban kasa a zaben shekarar nan ta 2016 na Amurka Tim Ken na Democrats da Mike Pence na jam'iyyar Republicans za su gauza muhawarar da za su yi da juna a garin Fanville da ke cikin jihar Virginia. Ita wannan muhawarar tasu tana zuwa ne kamar mako ɗaya bayan muhawarar farko da aka buga tsakanin iyayen gidansu masu takarar shugaban kasar wato Hillary Clinton ta Democrats da kuma Donald Trump na 'yan Republicans. muhawarar da ta kara karfafa guwar su 'yan democrats din ta kuma sa jikin 'yan republicans din yayi sanyi bayan da dukkan rayuwar jama'a da aka ɗauka bayan an ga muhawarar suka nuna cewa hillary ce ta yi galifa a wannan gwabzawa ɗin yayin da trump ya kasa sannan kuma ya zo rinka abuka cikin wasu al'amura na cece ce da ke daɗa janyo mushi samaki kamar misalin maganganun da ya rinka yi da wata mace mai suna alicia machado wacce ta tsaya gasar sarauniyar kyau ta duniya wacce kuma trump ya rinka zolaya akan cewa wai ta cika kiba labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla za mu faro rahotanninmu ne daga jamhuriyar Nijar inda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar MDR Taran a zaɓen da aka kammala a wannan shekarar 2016 Dr. Abdullahi Rodid wadda ya yi hira da 'yan jarida a kan zarge da ake mishi cewa yana neman iza matasar abzinawa su ɗau mukami. Ga wakilin Musule Mummuni Barma da ƙarin bayani akan wannan batu. a taron manema labaran da ya kira shugaban jam'iyyar mdr tarna dr adalu rubaid dan takara a zaben shugaban kasa da aka gudanar a nijar a watan fabrairun 2016 ya tabbatar da cewa ziyarar da ya gudanar a libya ya gana da 'yan nijar mazauna wannan kasa mun san kasar libya ta watse za a cewa babu zaman lahiya can amma wannan ba dalili bane da ya kamata ya hana 'yan siyasa masu yi da gaske su tahi su ga zama 'yan nijar yake can mana abun ya yi shekara biyar ko shidda ma da 'yan niger suna cikin an wahalan da wataran suna bacewa wataran ana kama su sun ba mu labarin cikin wahalan da suke sun gaya mana yadda suke son niger da suke son dawowa amma dawowa inda gida babu komi kun san ba ku iya ce ma mai iyali ka koma gida yana zamna kusan ɗayan shi suna kuka dole ta yi neman wani ne na adda can sai ya ta yi wannan zancen duka mun saurare su kuma mun je kai musu ziyara inda ake rike su saboda wa'yansu cikinsu suna so su ratsa teku su tahi turai mun gaya musu da wannan ba hanya ba ce tunda turan ma ta kansu suke yanzu abin da ya yi 'yan niger ka 'yan afirka ma duka su zamna nan mu samu a gyara kasar wannan. Dr. Adal Rubeir ya nisantar da kansa daga wasu bayanan da wata jaridar ƙasar waje ta ruwaito a kan cewa manufofinsa ne. A wannan maganan shirme ne, tunda wanda yake cikin Libya ya ga menene tashin hankali. ba ya yi wa inda hankalin shi sosai yake ya tuno ya kawo wannan matsalar Nijar. Kuma an ce zani tahiya Bruxelles mu tattauna da 'yan turai kin duka. An akwai matsalar Libya ba tahowa nan gida an ga ma president a samu solution. 'Yan turai ai mun san inda suke, mun san abin da suke yi. Wata rana SK abin da ke gyara mu ne za su yi. Babu wata ƙasa da zana tahiya ina kai kukan Nijar, in ba nan Nijar ba. wannan ba shi bane karon farko da zargin aikata laifi mai nasaba da sha'anin tsaro ke hawa kan kwararren likita dr adal rubaid domin ko a washe garin harin da aka kai kan wani otal ɗin birnin wagadugu a watan fabrairun 2016 an yi ta yada jita-jitar cewa yana da alaƙa da maharan sai dai daga bisani ya karyatar da wannan labari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida sule barma a jihar bauchi najeriya kuma wani sabon cece-kucin siyasa ne ya barke tsakanin gwamna na jihar kidan barista muhammad abdullahi abubakar da wakilan majalisar dokokin tarayya masu wakiltan jihar a abuja ga rahoton da wakilinmu abdulwahab muhammad eh, ya aiko mana akan wannan maganan a halin yanzu da gwamna muhammad abdullahi abubakar ya fito fili karara yana mai faɗin cewa dalilin rikicin shine 'yan majalisun sun bukaci shi ne da ya saya musu motoci da kuma gidaje a abuja wanda ya ki amincewa da bukatun nasu sai dai kuma a nasu bangaren 'yan majalisun sun karyata batun inda suka bukaci gwamnan da fito da shaidar maganar tasa da farko dai ga gwamnan bocin makama babba barista muhammad abdullahi abubakar da bayani dalili ko shine mutanen nan akwai inda suka same ni suka bukaci cewa ni a matsayina na gwamnan jihar bauchi zan saya musu gidaje a abuja zan kuma saya musu mota irin kiran jeep da wanda musu na ce musu ko da muna wanka cikin kuɗi ba aiki na bane in sai musu gida ko in sai musu mota su 'yan majalisar tarayya ne a tarayya suke hidimominsu a nan ya kamata in ma mota za a sai musu in ma gida za a sai musu a sai musu a can daga lokacin da muka karbi ragaman mulki zuwa yanzu ban cire ko ɗaya ba daga cikin su sanatoci da membobin majalisar tarayya su gaya maka abu guda ɗaya kacal na ci gaba da suka kawo wa jihar bauchi abu ɗaya kawai kacal su faɗa wanda suka kawo na ci gaba sai dai su zauna suna ƙoƙarin yaudarar mutane suna ƙalubalantar jiha a mai da martani a madadin 'yan majalisun tarayya sanata mai wakiltar bauchi ta kudu malam ali wakili cewa idan mai magana wawa ne shi ko mai sauraro yana da hankali faɗi ba ai masu sauraro masu hankali ne ba tare da na yi mishi gori ba ni na yi amanna mu sanatocin nan da wasu mu da muke nisan wakilan tarayyar nan mun fi shi rufin asiri kafin zama gabna don kowa ya san yadda zai kamfen a jihar bauchi da motarsa kwaya da tunkwal da muka ta yi mansur ma ta ɓaci da sauransu haka kuma alhamdulillah in ka je abuja ka ga muhallinmu ka dubi nashi za ka san cewa wannan bai kai mu roƙe shi ya mana gidaje ba wannan kage bai dace ya fito daga shugaba ba ya yi kalubale lalle cewa mai muka yi kuɗin da yake kashewa da gine-gine da yake muku ya yi na asibiti da menene har a aikin mu na wakilci ne inda muka zo muke kasafin kuɗi muka yadda gwamnatin tarayya ta ba da wannan kudade wa jiha inda ba mu amince gwamnatin tarayya ba za ta bashi wannan grant ya je ya gina wannan abin health centers da yake tinkaho da shi ba kuma ina son tabbatar maka ni ban taba cewa ya saya mini mota ko gida ba haka kuma na san yan uwana na ji daɗin da ya fito bakin sai faɗi wannan ba wani dan baran dansa ba saboda haka ni ina bukatan me saka mai wuya tsakani na da shi ba da wani dan baran dansa ba in yana da takarda kuma da rikodin inda aka ce mu mun ce ya mana wannan gidaje da motoci da Allah ya fito da shi Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya Bello da daddare ba a yi wanka don saboda bai kafare gobe faɗa maɗiyan siya da daddare ba a yi wanka saboda bai kafarin gobe don mai gyarawa shi gyara kamar gobe za a koma yin zaɓe mai alfahari a zaɓe madalla sannu da aiki abdulwahabu wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc to kafin mu amsa ta yin da mutanen bauchi suka mana na tsaka mai wuya ga tsaka mai wuyar amma na wannan lokaci tsaka mai wuya ina rikicin gamtake ne ina rikici yake daga ga ake hada fadan shi gwamna bindo da kuma batun maganar yako haka kuma da something ba hada tsakanin yako da atiku da waya mu adama nan mu yan siyasa adama kullum ba masu makamai mu suna hade dan mu yi imani in sun hada kansu ba za mu ci abinci ba jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Gona Adama ya ce in fa an kure shi zai abin da baya so ya yi. Hannu ne kawai zan sa amma ka sa ɗan don an masa mini billahi da zan sa. To ko me ya ta gwamnan Mura Jibrila Bindo haka ne? Wani rikici dai ya ma kara bayyana ne yayin da gwamnan jihar ya fito fili yana barazanar cewa zai aiwatar da rahoton kwamitin bincike da tsohuwar gwamnatin fintiri ta gudanar akan tsohon gwamnan jihar mutane yako wato rahoton kwamitin marigaye justice Boboyi. gwamnan da yake jawabi ga 'yan sabar kungiyar magoya sa ta timbindo a gidan gwamnatin jihar ya ce yanzu fatura ta soma kai shi ga bango a takalar da ya ce ana yi masa binciken ma an gama kafin zo gwamnati an gama an yi me ake faɗa white paper hannu ne kawai zan sa amma ka sa Allah idan an masa mini billahi da zan sa ni dai kada a matsa mini kawai don an matsa mini an matsa wa talakawa adamawa an ce a kai wani yaran kotu da ya bai ta kotu kotu ya bani gwamna ne yanzu ba suna kotu abuja ba abuja ma na ki tafiya na ce ina tare da talakawa na to sai dai su ma 'yan bangaren tsohon gwamnan fa ba su kyale ba domin ko sun mai da martani inda ko suka bayyana wannan barazana da gwamnan ke yi da shure-shure wai wanda yin magana ke cewa ba ta hana mutuwa alhaji uba dan arewa wani kusa jam'iyyar apc ya ce su fa ba su yi mamaki ma da kalaman da ke fitowa a yanzu ba ganin cewa saura kiris kotun kuli ta yanke hukunci game da batun mai da mutalan kujerar kujerarsa kasan idan mutum ya ya ya rude ya shiga rudani ya zai rikice dama shi sa ita ake magana ita cin amana ba ba da wani shari'a sai Allah ne ke hukunta wanda kuma shine sai ka shiga wani rudani idan ba ka ba dalilin da ma har gwamnati tana magana cewa mutala in yaku yana so su kai su bango ba da bangon me bangon yana shari'a da adama tana sa masandiri da su suka tsige shi yana neman haƙƙinsa wanda yau ba shi tafi kowa a duniya kafin shi ya faru da wasu gwamnati sun nemi haƙƙin su shine yau za a waye gari sun garin da ya taimaka gwamnati zama gwamnati da sunansa shine zai zai cewa ya raka shi banko domin mu a sanin mu ba wani kwamiti da babban umar ya ya ya indatin din musu a manyan yako report din da ya rubuta wa balangilari ina da shi ma da kwafi din ya ce ya yi kashi sittin na cikin wannan report din a cikin kashi sittin sauran kashi arba'in yana neman mai girma balangilari ya bashi dama ko ya shiga ko sa da interest shi ko balangilari ya je magana kwandon shara so da kamar takardun ba wani abu ayi. to ga shekar ibrahim to wannan faɗa na manyan 'yan siyasa adama fa ya jima yana fusata suyan adamawan sunana fi uba matsalan siyasan adama dai shine to ni ban gama abin da zai sa ma zo ana yawan zaɓe dai an gama wanda ya ci ya ci su ma wanda aka ce suna zuwa yanzu da ribadun da gundirin mun ji bayanin su ai so duk abubuwan da wanda suke karkashin su suke kawowa dai don su samu su ci abinci ya kamata su zanna su karatun na natsu su daina barin ana kawo musu gulma daga nan daga nan daga can su aiki kawai don raya adama to na farko sunana umar dan kano yanda na fahimci matsalar siyasa adamawa shine gaskiya manyan ba su da haɗin kai kuma <clears throat> sun bari maganan nina na na iyawa tana raba kawunansu saboda tun lokacin sojoji in ba janak jang, ba adama ba ta sa'a ba duk waɗanda aka kawo 'yan kwashe maraba ne ake ta yi in ka ji sunayen manya da allah ya yi ma wannan jihar adamawa kyauta da su a najeriya ta fannin ilimi gogaggen 'yan siyasa gogaggen 'yan kasuwa ne so za ka yi tunanin in ka zo ya kamata a ce ta zama wata aljannar duniya amma ba haka ba ne. Eh, salamu alaikum ni mai magana ni wato ni ne wanda aka fi sani da Abdurrahman mai Kano son wannan rikici da ake muke fama da shi a jihar Adamawa wasu mutane ne da ba sa so ci gaban jihar Adamawa. Hasada ne mana in ba hasada ba cewa ake wai tsohon gwamna zai dawo in ya dawo ci ba ya kai a jihar adamawa ba ci gaba ko na miskala zarafin a bar bawan allah na ya karasa da ayyukan alheri da ya fara haka ne to yau ne muke kammala shiri na ƙarshe na muhawarar da muka yan kwanaki muna ji da shi ibrahim abdulaziz din ya shirya tsakanin shi alhaji uba dan arewa da kuma honorable usaini gambo bello kuma yau za mu ne da duba dalilan da ya sa jihar nan ta adamawa take yawan samun rikita na siyasa. Uh, wani batu da kusan da shi zamu rufe shi ne batun sanannen abu ne kan cewa rikicin siyasa a jihar adamawa idan ya taso lokaci yakan kai ko kuma yakan girman da har zai shafi najeriya shi sa ma ake ganin masa kuma ake yi wa adama kira da tubalin siyasar ko kuma tubalin rikicin siyasar najeriya dubi misali abin da fara pdp suna ganin rikicin ya soma daga adamawa sannan da kashi har zo ya ci uwar jam'iyya anya ba kwa tsoron ganin kan cewa honorable hussaini ba kwa tunanin kan cewa wani rikici da kuma somo ta karama wata kila za ta da babba wanda ina rikicin gamtake ne yanzu baka ji abin da shugaban dan nazo ina rikici yake to gashin ku ba fada a mu ban fada ba wa yake maka ban fada ba yanzu Allah ne yace la in shakartum la azidannakum la in kafartu illa azabal shadid Allah ne yake in na baka ka gode mini sai in kara maka in na baka baka gode mini ba sai ne maka azabana don ka yaba kyauta ai tukunci ko ba ka wani duk lokacin da aka ce bawan Allah kaman ka ya share maka hawaye ka fita ka ce wane yi mini alhamdulillahi to akwai bayin da suke la'in sha wala in kafartu illa azabar shadid shi suke jira amma idan ka duba ka gani ina ma rikicin yake waɗanda ah, wallahi ba rikicin gida gida gidan da ake faɗan nan ai kaman da amin Lawan ya gaya maka ne a koɗan da ba su da buri in ba su ga cewa fitina ya hafi da su domin su rinka samu kuma su je su karba a gurin inda suke faɗan su dawo kuma su ce abun da suke yi ba haka bane to to ne yasa ku yan siyasa kuke haka me yasa ku yan siyasa ai mana siyasa nan da yake kallo akwai yadda ake yin ta yadda za ka fita ka fayyace wa mutane cewa fa wane inna ga muhimmanci shi ga darajar shi ga abun da ya kamata sannan yau idan ka duba za ga tafiyan da ake a adama akan wane ne ka taba kallo ya kawo nasara adama an bashi ne ina kada kana ji wa ka gani to zamu da haka a eh, alhaji ba ya taba wani butul ke da muhimmanci shine abin da ake kira fulham down syndrome ko kuma a mota da kafan sai fado wasu na ganin na ɗaya daga cikin dalilin da yake hana ci gaban siyasa jihar adama da ma ci ta misali mu dubi abin da ya faru zamanin ya lokacin fintiri bayan fintiri aka zo balagi radio su kullum sai mun tare kai tun zamanin masu obasanjo da sansu wai me yasa ku yan siyasa jihar adama ba ku katun ta nutsu ba wato malam aziz ina son gaya maka ba mutumin da zai ce maka dan siyasa inda na kwarai ne ce maka baya so a yi aiki domin me ai da aka je na neman ah, goyon bayan al'umma an ce za musu aiki ne kuma aikin nan cewa ake yi wane zai zo zai yi abu fiye da wane in ka lura kwanan nan ana kamfen na apc a edo yaushe da kansa yake cewa ku zabi obasaki zai yi abu 100 bisa 100 times 3 abinda na yi sau da kuma na gani shi mai girma gwamna yau inda shekara takwas na gwamnan adamawa in zai tafi in jama'a ta yi tallansa ta ce wa mai zuwa zai fiye da shi ne so aka zo wannan karo sai aka ce ba mun yawo muna kamfen da sunan mutala in yaku da abin da ya muka ci zaɓe sai za aka zo kuma wai shine ake kushewa kuma yanzu an ba ku ta gani kace ko wani don ba a tafiya ko kuma ra'ayinku da ba a aiwatar wasu to malam zazi billahi lazi la ilaha illa huwa ni ne nake maka magana ni ba ina magana duma daga da ni ba don tafiyar ni abin da ake so na ce ba zan yi ba domin ni duk mai magana duk mai magana sa yake ce ya kai ni kusa da gwamna eh, domin gwamnan nan ni na san mun na shi a daki mun na shi a waje mun yi maganganu wanda kaza amma magana guda ɗaya shine yanda ya fito ce shi yau eh. mutula in yako ne mutumin banza a gaba saboda mutunci sai kuma ba sa shi ba da mutunci da duk wanda ke da mutunci to shikenan Allah sa ku gobe ku da mutunci to zamu da batun shine na cewa Allah ya mu dukkan dukkan ku yan siyasa ne yanzu ake tafiya a siyasar na farko tukunna a ƙarshe ya ke ganin zamu fita daga wannan sato kasa katsi na jami'ar ku ta APC anya ba za ku yi rubutu ba faɗo uwa kwance to da farko na son gaya maka magan da ake nan shi gwamna bai ce kar kowa kara karbi kowa jam'iyya ba na so mutane sani na biyo da kunnan ka kaji wanda suka dawo amma hadimin sa ya fito ya wasu kalamai hadimin sa daban wanda ya faɗi ra'ayin shi ne na kanshi in ka duba bai ce ra'ayin gwamnati ba ya faɗi ra'ayin shi a matsayin shi na chief of staff na a matsayin shi na abdurrahman abba kuma ko da ya faɗa amma gwamna ashi bai faɗa ba yanzu misali ne yanzu in ka duba lokacin da aka kawo minista daga adama ni na fito na ce minista nan ba za a bashi ba don bai apc ba an yi ci a kai na na ce ni ra'ayi na faɗa so ga wannan dan abdurrahman abba ya faɗa ba za ka haɗa shi da gwamnati ko jam'iyya ba don haka ina so ku bar mata abun don haka na biyu su idan suka shigo jam'iyya suka zo fati sakatare yau su faɗa ba su zo su faɗa da kowa ba kuma su yi magana da gwamna za su taya gwamna saboda ayyuka da yake yi adama su hada hannu a matsayin su adama don su kawo adama cigaba gaba so ina fada yake ne shi yasa kullum ke tambayar mu ta ina faɗa yake mu yan jam'iyya ba mu cakar kowa ya shigo ba shi gwamna bai cakara karɓi nan ba su ma su cewa suna so su tafi gwamna ina faɗan yake su don haka ina son kira 'yan siyasan mu don Allah a daina kunna wutan da babu kaga na farko tukuna daga ga ake hada faɗan Eh, shi gwamna bindo da kuma batun ya ku ko da ka sa ko faɗa ya kamata ka zama mai sulhu ne abin da ka sani ya kamata ka zama mai gyarawa haka kuma da samtin ba haɗa tsakanin yako da atiku da waya mu adama nan mu yan siyasa adama kullum ba masu mukamman suna haɗe don mu kan imani in sun haɗa kansu ba za mu ci abinci ba don haka muna ina so in kira muzi ya kamata mu karatun tana su kuma a kullum babba kullum dan siyasa yana so ne ka gaya mishi abin da zai mar daɗi in ka je ka ce wane da wane baya son ka to kai yafi so kullum da kai za a shawara kai za mu alheri don haka mu kuma yan siyasa muna gani in ba haka muka yi ba ba za mu samu abin da za mu ci ba don haka ni ina son kira 'yan siyasa gaba daya adamawa gaba daya namu ne to wayanda ake magana a kansu nan sun zo yau sun gaya mana muna party office kai kana wurin sun ce ba zo su faɗa da kowa ba kuma ba wanda ya ce musu gwamna ya ce kansu shiga to ta ina fana yake ne shi gwamna kuma ya ce bai hana duk wanda ya shiga fati a bar shiga to haka don Allah mu iyayen jam'iyya kokarin mu shine mu hada kan jam'iyya a jihar Adamawa kuma kowa ya san zabe da aka yi na ƙananan hukumomi zabuka da aka yi adalci mun ba kowa haƙƙin shi don haka haka kuma duk wanda ya da APC za mu ba shi daraja da haƙƙin shi da yadda ya kamata a ba shi a jam'iyyance. Dirka an ce kaka sara kaka gashi mun dauko amma lokacin da aka ɗiba wannan shirin yayi. Me sauraro da wannan zan jalin mu wannan shirin na tsakar wuya daga jihar adama yanzu kan dole mu mika godiyar mu ga su waɗanda suka fafata a cikin shirin kamar ga shi honorable husaini gama bello dan bangaren apc amma mai takan shinkafa da wake ba mu san ko wace shinkafa ko me suke nufi ba sannan akwai wanda ake kira hmm, kowa ya ja da zafi alhaji uba arewa shi ma dan jam'iyyar apc ne kun ji irin da aka fafata kana akwai shi kansa sakataren tsare-tsare na jam'iyyar amalla dukkanin ku muna godiya muna fata lokacin muka sake wankwasa kofa za a bude mana yanzu kan a madadin babban yaya ali mustapha na sokoto naku ibrahim abdulaziz daga birnin yola ke fatan mu zama lafiya to a gaishe kuma mai to jama'a nan zamu daga aya a wannan muhawara ta kan cece kucin da ya biyo bayan dawar su nuhu ribadu a cikin jam'iyyar apc sai mun dawo muku da wani sabon batun Allah ya kai makon gobe yanzu muna godiya da bankwana ga bakin mu Alhaji Uba dan Arewa da Alhaji Hussein Gambo Bello da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya jara gama wannan muhawarar da ake game da rikitan siyasan Adamawa a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington yanzu kan ga labarai a takaice To Amurka ta ce ta gaji da halin Rasha saboda aka ta tsinka yarjejeniyar da su biyun suka kulla game da ƙasar Siriya inda Amurka ɗin ta ba da hujjoji da dama da suka haɗa da cewa hare-haren da ake kawa kan yankuna da ke shaƙe da mutane fararen hula a kasar da ke yankin gabas ta tsakiya sun yi yawa. Da ke bayyana wannan a matsayin kudurin da ba a sauƙaƙe ake ɗaukan shi ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. ya ce ba abin da amurka ba ta yi ba ganin cewa wannan yarjejeniya ta rayu kuma ta yi amfani amma a cewar shi rasha ta ƙi ta cika nata aiki da ya shafi yarjejeniyar to amma rasha ta musanta wannan ikirarin na amurka da jakaranta a majalisar ɗinkin duniya vitaly shurkin yake cewa in ba dan rasha ɗin ba da yanzu ko ina ka duba ba abin da zaka gani illa tutocin kungiyar mayakan asis a cikin damascus babban birnin ƙasar ta sham yanda ake fama da wannan rikici na wargaje wata yarjejeniyar ne kuma jiya wata sabuwa ta auku lokacin da wani mutum dan kunar bakin wake ya je ya tarwatsa babaman da ke jikinsa a wajen wani shagalin daurin aure a can arewa maso gabacin kasar a wani gari da ake kira haske inda kuma mutane kama goma sha hudu suka mutu da yawa suka raunana haka mun kawo muku rahoton da ke cewa masu nazarin siyasa ƙasar somaliya sun ce idan ba sauri aka aka warware matsalar yankunan guda biyu na heran da middle shabela ba to da ke a samu a yi zaɓe a cikin wannan ƙasa ɗin sannan kuma matsalar da aka samu ta biyu shine cewa da shugabana da kuma prime minister da suna takara kuma suna cikin kwamitin da ya kamata ya yanke shawara kan mataki na gaba da ya kamata ɗauka sannan ministan tsaro na ƙasar turkiya kuma ya ce saura abu kalilan ƙasar tashi ta kammala haɗawa da kuma girka wasu matakai na kariya wanda za su rinka mata rigakafin rokokin isis idan ta cillo su daga cikin syria ministan tsaro fikri isik ya ce wannan sabon shirin kariya din wanda tun kamar shekara ɗaya da rabi da suka gabata aka fara kokarin a girka shi allah da cikin wannan makon ne za a ma gwada shi sannan a ƙashe a yau talata da maraice ne 'yan takarar mataimakin shugaban ƙasa a zaben shekarar nan da muke ciki a nan amurka tim ken na democrat da mike na jam'iyyar republicans za su gauza mahalar da za su yi da juna a garin farmville da ke cikin jihar virginia wannan muhawarar tana zuwa ne kamar mako daya bayan muhawarar farko da aka buga a tsakanin iyayen gidansu wato masu takarar shugaban kasa hillary clinton da donald trump da wannan ne muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye-shirye kuma za mu karanto wasu sakonni da kuka aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka da musamman ma aliyu mustapha sakwato da mai ba mu umarni cd da injiniyanmu na wannan safiya baba ya kuma ne a nan washington nake sallama a huta lafiya